Rashin samun iyalan da za su karɓa su tamkar wani lago mai dabaibayi ne da ke hana matashiya 'yar mata ci gaba da karatunta a ƙaramar hukumar tasawa cikin jihar Maraɗi. Ɗauka misalin Zainab Lawali matashiya ɗaliba ta ƙauyen tsamiyar kura da ke kilomita goma sha biyu da garin tasawa wada bayan ta samu shiga ajin cesium na kwaloji ta samu kanta cikin yanayin shiga sana'ar sai da kayan ɗanye a dalilin rashin gidan da za ta zamna. Tsamiyar kura daga can na samu zan nutsu na wurin in matsalar gidan zama ta sa ban wara ba duka an tantan baya ba a samu ba ban da yasa ba a samu ba su dai da aka zo aka tambaye su ta su kai su babu wajen inda wani dan lakwal zai zamana su matsatsi ke gare shi ɗaya nake ta yi ana yin karatun mamadiya in tsohuwa ta take sauwa nan ta sa take sare shi tana da ina sai da ni dai guri na kawai in ne kwal in samu wani aikin A cewar Madam Mamman Zainabu mai kula da ilimantarwar ɗiya mata matasa, gwamnati ya kamata ya girka makarantun ciyarwa ko kuma makarantun da wa'annan matasa ɗiya mata ɗalibai za su zamna domin a ba su damar ci gaba da karatunsu cikin kyaukyawan yanayi. Su kuma uwayen wa'annan matasa 'yan mata ya kamata su nuna kulawarsu domin bin sau da ƙafa na yadda 'ya'yansu ɗiya mata ke gudanar da karatun nasu. idan muna so mu kula da iya mata ya kamata mu yi tunani wajen buɗe makarantun kwana da kuma wuraren cin abinci a cikin makarantu kuma akwai wuraren nan ya kamata mu ƙara iyaye su ma a cikin wannan tsari su samar ma iyansu waɗanda za su ɗauki nufin kulawa da su sannan kuma su rinka tahiya suna kaiwa ziyara a wajen waɗanda suke kula da iyansu domin su san irin matsalolin da iyan suke samu a cikin hanyar karatunsu amma dai uwaye da yawa ba sa yin wannan shi yasa mutane da yawa ba sa son ɗaukan nufin kula da iya mata. Don ganin ɗiyan nasu 'yan mata sun ci gaba da karatunsu yadda ya kamata a cikin gidajen iyalan da suka aminta da karɓar su wayan yaran su ma ya waje bagare su na su tallafawa wa'annan iyalan da cimaka ko kuma wasu ababuwan masarufi tsawon shekarar ɗaukar karatun da suke. Studio